كرمته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بعد ka yan uwa عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله yau muna ranar litinin wanda ya dace da ashirin ga watan ramadan shekara 1447 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina kuma ita ce rana ta tara ga wata na uku shekara ta 2026 bayan miladiyar annabi isa a wannan majalisi mu mai albarka inda muka saba gabatar da darasi a cikin tafsirin alkur'ani mai girma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 a cikin wannan sura mai tarin albarka suratu zafir faɗin Allah ta'ala inna sa'ata atiyatun la raiba fiha na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله جل وعلا يقول إن الساعة للي تاشن القيامة لآتية للي ميزواتي لا ريب فيها باب فوقنتو أكن زوالتا الله يا تارى دولة تاأفو ولكن أكثر الناس لا يؤمنون سيدين ديوا للكين متعلين za ka ga musu imani sun yadda sun gaskata da zuwan alkiyama din ba wannan kuwa shi ne babbar asara ga dan adam Allah ya bani labarin abu zai afku shi kuma ya ce bai yadda zai afku ba to ranar da kwa zai afku din to zai same shi ba cikin shiri ba ga lokacin sai hasara sai dama ta biyu baya a ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً إن, إن الله لذو فضل على الناس ولكن ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله تعالى وقال ربكم كما للي مهل تشنكو أبيه من جمع توفتا ياتي ودعوني قلوكيني أستجب لكم ذن أنفركم ya ladina na an ibadati lallai waɗanda suka kasance suna girman kai ga barin bauta mu sai ya dan kulo da jahannama jahilin da sannu za su shiga wutar jahannama suna kaskantattu wannan aya ubangiji jalla wa'ala yana gaya wa mutane irin falalar da ya musu da yanda ubangiji mai girma ɗaukaka yake ɗora su kan tsari na roƙonsa da yadda yake koyar da su dogaro ga ubangiji mai girma ɗaukaka sannan kuma cikin ayar allah jalla ala sai wa mutane alƙawarin cewa in dai su roƙe shi to zai amsa musu wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijinku mai girma ɗaukaka ya ce ku roƙe ni zan amsa muku sofiyar sauri allah ya da tarin rahama yake cewa ya man habba ibadihi ilaihi man sa'alahu fa su su'alahu babu wani wanda yake mafi soyuwa a cikin bayan allah zuwa ga allah sama da wanda yake roƙon allah dan haka ka yawaita roƙon Allah ya kai matoyin Allah in dai kana so Allah ya so ka dokarin da roƙonsa wa ya man abghaba wa ma ya man abghaba ibadihi ilayhi man lam yas'alu shi kuma wanda Allah baya so a cikin bayinsa wanda Allah ya fi fushi da shi a cikin bayinsa shine wanda baya roƙon Allah dan haka kada ka zamanto cikin waɗanda ba sa roƙon Allah wannan magana ta sa sai ta nuna mana bambancin Allah ta'ala da bayi shi dan adam in ka fiye roƙonsa zai yi ka. shi kuma Allah in ka nuna ba ka son abin hannunsa ba ka roƙonsa shi kuma sai ya ka. ina ba ka mun gano wanda yake so ya samu soyayyar soyayyar Allah shine wanda yake nacewa cikin roƙon Allah wanda yake so ya samu soyayyar mutane shi ne wanda yake gudun abin hannun mutane annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce wattaqi ma fi aidin nas yuhibbuka nas ka guji abin hannun mutane sai mutane su soka wannan shine bambancin tsakanin ubangiji da bayi saboda shi Allah mawadaci ne su kuma bayi mabukata ne don ka fiye ka musu bukata sai su ka dora musu bukata a kan da aka zai rike ka kamar yadda ubangiji mai girma da kuka yake cewa ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid ya ku mutane ku sani cewa dukkanin ku bukata ne zuwa ga Allah shi yasa zaka ga har yau duniya bai taba ganin wanda ya wadata ba duk kudin mutum kullum ƙara nema yake yi duk talaucin mutum kullum ƙara nema yake shi ne kudin bai wadaci da kudin ba ba zai ce na haƙura na daina nema shi talakan bai hakura da talauci ba zai ce ba zan fita ne nema ba a kowa ba fita yake kuma kowa mai arzuta shi shine Allah yasa ce an tumul fuqara ila Allah kuma bukata ne a wajen ubangiji mai girma daukaka wallahu huwal ghani wa Allah shine cikakken mawadaci alhamid wanda ya gode ma kansa cikin wadatan da ya wa kansa wani daga cikin mawakan larabawa yana cewa Allahu yaqbalu in tarakta su'alahu wa bani wa adama hina yusalu ya rubaru shi Allah yana fushi da bawa idan baya roƙonsa wa bani wa adama shi kwaɗan adam ka gani hina yusalu ya rubaru lokacin da ake roƙonsa to a lokacin ne za ka ga fushinsa to shine ne a nan wajen Allah jalla wa'ala ya ce wa ƙala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijinku mai girma ɗaukaka ya ce ku roƙe ni astajib lakum ni kuma na yi alƙawari inda Allah zan amsa ku ka'abul ahbar daya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara masa yadda kuma da ba yahude ne ya karantu sosai a cikin littafin al daga baya da ya zuwan addinin musulunci ya karanta littafin alkur'ani sai ya yarda da cewa ya lallai wannan littafin shi ne littafin da allah ya yi alkawari zai saukar bayan annabi musa sai ya shiga addinin musulunci to shi sa duk inda aka samu wata aya ta yi kama da ayar da ta zo a cikin littafin asaura sai kan ka'abul yana kafa hujja da ita yana kara jaddada imaninsa kuma yana ƙara tabbatarwa da mummunai cewa akan gaskiya to a irin wannan ne ka'abul ahbar yake cewa uqdiyat ta al-ummata salatan lam tu'tahunna ummatan qablahum illa nabiyyun Allah ta'ala ya ba wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wa sallama wasu manya-manyan abubuwa guda uku a al'ummar da ta gabata in kaga an ba da irin waɗannan abubuwan to annabi ne amma ba a ba ga magarin mutane duk wanda aka ba shi wannan matsayin aka ba shi wannan falalar to sai in ya kasance annabi amma al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama da annabi da wanda ba annabi ba Allah ya musu wannan baiwa to kaga wanda yake nuna fifikon al'ummar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akan raguwar al'ummatai mun gane wannan yake cewa kana idza arsalallahu nabiyyan ila lahu ka'ida a al'ummar da ta gabata idan Allah jalla wa ala zai aiko manzon annabi sai ya ce da shi anta shahidun ala ummatika kai ne zaka ba da shaida akan al'ummarka sai ce wa ja'alakum shuhada ala nas ko kuma wannan al'ummar ko aka ce za ku ba da shaida akan mutane amma duk al'ummatan bayan sai dai annabinsu ya ba da shaida a kan kuwa wa ashraqat al-ardu bi nur rabbiha wa ji'a bin nabiyina wa shuhada wa wudi al-kitab wa ji'a bin nabiyina wa shuhada kaga annabawa su ne suke ba da shaida amma wannan al'ummar ita kuma ita za ta ba da shaida wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nas ku za ku zama masu ba da shaida a kan rabuwar al'umma wannan shine abu na farko yace wa kana yuqalu lahu in za a aiko annabi a cikin al'ummar da ta gabata ana cewa da shi laisa alayka fid din min harajin Allah bai tsora maka wani abu na nauyi ko takura a cikin addinin ka ba shi kadai aka dauke wa nauyi shi kadai aka dauke wa takura amma wa qala li hadhihi umma Allah sai ce wannan al'umma din wa ma ja'ala alaykum fid din min harajin ko gaba ɗayan ku ban ɗora muku nauyi a cikin addini ba ban ɗora muku takura a cikin addini ba wa kana yuqalu lahu yace haka zaka ji an ce da annabi in za a turo shi odo'o ni astajib laka Allah zai ce roƙan in amsa maka shi kadai aka ba wannan kofa duk wanda yake neman amsawar Allah sai dai zo ya fake a wajen annabinsa annabin ya roka masa sai Allah ya amsa amma wannan al'umma yana daga cikin falalarsa sai ubangiji ya ce da su wa tsala rabbukum an astajib lakum gaba ɗaya al'ummar ku roƙe ni in ji Allah astajib zan amsa muku a gaba ubangiji bai girma ɗaukaka ya ce na innal ladina na an ibadati lallai ka ga waɗanda suke nuna girman kai ga barin bautata a nan wajen Allah ya ambaci addu'a a farko a gaba kuma sai ya ambaci ibada to shi ne wasu da shi malamai suka ce wa tsala rabbukum ud'uni a nan waɗanda kowa ya san du'a ko ce addu'a a nan ana nufin roƙo tun da gashi ya ce an sajid kamar yadda ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa mu da ujibu da'wata da'i idza da'ani kaga anan wajen roƙo ake ne to da ka ya ladina yastakbiruna an ibadati ai bi ma'ana an du'a'i waɗanda suke nuna girman kai suke jin sun wadatu ba za su roƙe ni ba to tsaye da uluna jahannama da tsaye za su shiga wutar jahannama suna wa suna kaskantattu a sararu Allah ta'ala alaka kare hadisi ya zo a cikin musnad na Imam Ahmad ibn Hanbal Allah ya karsa tarin rahma daga wayar An-Nu'man ibn Bashir Allah ya kara masa yadda yake cewa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna du'a huwa al-ibada lallai ita addu'a ita ce ibada sai ya karanta wannan aya wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhiri wato ya kafa hujja da fadin ubangiji mai girma daukaka idan ladina yastakbiruna an ibadati ai bi ma'ana an du'a'i kaga kenan ba wai iya sallah azumi zakka aikin haji shi kaɗai mai ibada ba ba wai iya sada zumunci taimako sauke haƙƙin makota sauke haƙƙin iyali ba shi kaɗai mai ibada ba a'a yana daga cikin wani ɓangare mai muhimmanci na ibada shine yawaita yin addu'a yawaita roƙon ubangiji dan wa'ala kuma a cikin ayar za mu fahimci yadda Allah ta'ala ya buɗe wa kowa ƙofa wa qala rabbukum ud'uni kuma ubangijinku ya ce ku roƙe ni da haka ita addu'a mafificiyar addu'a ita ce wacce za ka yi makanka da kanka ka tashi ka roƙi Allah ba wani shamaki tsakaninka da ubangiji don lawala ka riƙi sabubba na amsa addu'a amma ba wai ka je ka kwanta ka yi ta barci ba in an magana ka sha yana sa malamai suna bin addu'a to yadda kai bacci su wani bacci suke domin ayarai bai fi rai ba jiki bai fi jiki ba hutu bai fi hutu ba in har ba za ka iya tashi ka gaya Allah bukatun ka ba yau kake tsammanin su kuma za su hana idan su bacci su gaya wa Allah bukatun ka kuma addu'an ma shi kenan sai ka nuna mata gadara ka nuna mata kai mai kuɗi ne ko kai mai mulki kai kana bacci kana biyan kuɗi ana maka addu'a waye ga maka ana addu'a haka ina fata mun gane wannan ka tashi ka roƙa ba laifi wasu bayan Allah su taya ka ba tare da ka sanya su ba duk wani abu mai sunan addu'a su ake dan adadi da kansa ba wai sai ka je ka sa wani ba ka ce wai ai ka biya kuɗi ana masa saukar qur'ani to kai ne ka sauke bayan alqur'ani ya ce ikra annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ikra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabihi ku karanta littafin alqur'ani ba cai ku sa a karanta muku ba a'a ku karanta littafin alqur'ani zai zo ranar alqiyama zai ceci masu karanta shi zai ke kima abota da ƙwar'ani ba ma kai farfan da gida baka taba sauka ba tun da mita a duniya wai ka biya kuɗi ana maka sauka yanzu ɗan gata suna da yawan karsu sauka ba inda lada ne ke zuwa maka dan ƙa'ida duk wanda ya karanta alƙur'ani shi Allah zai ba lada shi Allah zai ba lada Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce duk wanda ya karanta harafi ɗaya a cikin alƙur'ani yana da lada goma har yayi bayani filla filla ce la aqulu li alif lam mim ba wai ina da in karanta alif lamin kana da harafi ɗaya ba a illa alifun har in ka ce alif ka samu lada goma wa lamun har in ka ce lam ka samu lada goma wa mimun har in ka ce mim ka hada lada talatin ko shi yana cin yana hada lada kuma yana linke yan canjin da kan yi kama a nan ba ya asara ke mun gane wannan? saboda ka ita sha'anin ibada ba wai irin al'amuran duniya ba ne ba da za ka ce harkar fulambin ɗin gidan akwai fulamba zai maka harkar wayarin ɗin gidan akwai ne batu zai maka harkar gadina ɗin gidan akwai harkar gadin da shuke-shuken gidan akwai gadina zai maka ba haka ibada take ba ibada so ake ka tashi kai da kanka shi yake nuna ta kankanta a gaban Allah ka nuna wa Allah kana da bukata ba wai ka koma kana ta bacci sakamar ka yi kabiya ana sauke maka qur'ani sakamar ka yi kabiya ana yi maka addu'a a'a ba haka yake addu'a ba ba laifi dan bayan Allah sun saka addu'a inda annabi sallallahu alaihi wasallam ko a cikin karatun azumin nan mun karanta ya ce mafi biciyar addu'a ita ce wadda dan uwanka zai maka ba ma san ya maka ba ba wai irin addu'ar da za ku zo ku yarjejeniya ku yi ciniki ya bari kuɗi ka biya shi ba ba irin saukar da za a yarjejeniya a yi ciniki a ce duk izini ga iya kuɗin da za a biya ba wani ya koma kasuwanci kenan ba addu'a ba nan ina fata mun gano ba daga nan sai Allah ya ce mu dan taka wuri haka ko to mu ji a yanzu gaba الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون أتبأنا جل وعلا الله الذي جعل لكم الليلة ubangiji ta'ala shine wanda ya halitto muku duhun dare litaskunu fihi dan ku samu nutsuwa ku kwanta ku huta a cikin sa a lokacin dare a lokacin kowace halitta take samun damar ta kwanta ta huta shi sa Allah ya ce wala hum ba kana fil layli wan nahar da abin da kaga ya kwanta ya huta ya yi shiru to mallakar Allah ne Allah ne ya kashe kowa a dan lokacin ubangiji bai ba daukaka shine wanda ya hana kowa motsi a wannan lokaci a gaba yace wannan haramun rufewa ubangiji ta'ala kuma shi ya sanya muku yini ya zama to yana da haske ta hanyar da sauƙaƙa muku gane yadda za ku gudanar da harkokinku nisa za ku ga harkoki da ku ba ku bar yau da kullum an fi yin sa cikin dare kamar yadda Allah ta'ala ya ce inna nashi akan laili iya ashaddu wafa'an wa aqwa muqila inda laka bin nahari sabahan tawila lallai a cikin yini kana da lokaci da damar da za ka gudanar da harkoki masu tsaho amma a cikin dare lokacin hutu ne yasa sai mumini ne da yake iya yage cikin cikin dare ya tashi ya bauta wa Allah ta tajafa junubuhum hadis mabaki yad'una rabbahum khawfan wa tam'an wa mimma bin yunfiqun mun gane wannan wannan shine ba dan wannan haramun kira Allah ta'ala shi ne wanda ya sanya muku yini ya zama to yana da haske ta haka ne kuke samun damar gudanar da harkokinku a haka kuke gane da wakai mu'amala a wata kuke gane ina za ka je a haka kuke gane me aka ba ka ne ta baya amma da daddare wani lokacin ba kowa za ka gane in kuna mu'amala da shi ba musamman akwai duhu a wajen a lokacin ba za ka iya gane me aka ba ka ko me ka bayar ba yanzu ko ku matsalar da kuke fuskanta na yan damfara da masu sai da fes da ranar suke zuwa ko da daddare galibi da daddare sai a samu sabon zuwa wanda bai gane ya al'amarin yake ba shi ba tun da ya taso kalan naira kaɗai ya sani kalan naira ma ba kowace ba ya fi gane yan ƙanana ƙanana daga naira hamsin ɗari ɗari biyu zuwa ɗari biyar su suka biya wa hannunsa yan dubu dubu ma ba kowace yaushe suke yawo a hannunsa ba to rana tsaka an zo ba a bashi tirenin ba sai ka ajiye shi a bakin titi saboda haka da ya ga wani zo da kaya zai tunanin cewa yi babban samu a ke nan jagwal ya karbo ana ta na yi wannan saboda haka duk wanda aka kawo a yi masa training a koya masa yadda ake gudanar da mu'amala a koya masa yadda ake tafiya a sannu ba wai kawai su kama cin kasace shi ya ta gara lamba a kan titi ba bai san ina zai kama ba ranar da ya samu madafa ba zai tuna cewa kama sauna ba rayuwa ba kuma duk kuma matsaloli da ake samu wannan yana da alaka da yadda ba a tsayawa ana ba da training yadda ba a tsayawa ana rikewa waɗanda sun za su yi wa kansu adalci masu kawo a ɗan aiki sun san irin rukon da ake musu ba kenan kowa sai da ake masa training shi sa za ka ga tsofaffin zaman ai sun fi samun zaman lafiya sun fi samun wanyewa lafiya in ka ji matsaloli galibi a sababbin zuwa ne waɗanda su kuma tsaya sun fahimci yadda abubuwan fita ba haka karatu yake ko ba haka bane ba a gaba Allah ta'ala yake inna Allah la yuqdiru ala an-nas lalle Allah ya kasance ma abokin falala ne ga mutane walakin na aksarar nafi la sai dai da yawa daga cikin mutane ba sa gode ma Allah akan ni'imomin da Allah ya musu godiya ga Allah shi shine waɗanda zaga mutane suna mutuncewa Allah ba sa bauta ba. wanda kuma ya kamata duk wanda ya maka falala duk wanda ya da girma a kanka to ya kamata ka kyautata masa kai masa biyayya wannan shine ma'anar inna allaha la fadlin 'ala nas Allah shi ya muku waɗannan falala shi ya muku san sanya muku dare ku huta shi ya muku falala ta hanyar sanya muku yini ku gudanar da al'amuran kun ba Allah ku ba Allah zai muku wannan kuma babban falala shi a gare ku kuma da ita kuke gudanar da rayuwa to amma sai kaga tare da haka mutane sun amfana da wannan falalar amma ba sa bautawa Allah wannan shine ma'anar walakin da asfaran Nazi la yashkurun sai da yawa daga cikin mutane ba sa gode wa Allah Allah mu zalikumullahu rabbukum wanda ya muku wancan aikin shine Allah ubangijinku ku kulli shay'in wanda ya halarci kowane abu la ilaha illa huwa babu abin bautawa bisa ga tantanta sai shi ba Allah su ufakuna to ku dan me yasa ake karkatar da ku ba za ku bauta Allah ba don me yasa za ku biya waɗanda ba su irin wannan aikin ba har su yaudari tunaninku su wabce hankalinku su gamsar da ku ku ce ba za ku bauta wa Allah ba ai Allah ya cancanta bauta ba shi yasa a gaba Allah ya ce kazalika yu'tal ladina kanu ah, kanu bi ayatina yajhadun kamar haka ne kazalika yu'faku ladina kanu bi ayati llahi yajhadun Allah ya ce kamar haka ne aka kasance ana kautar da waɗanda kaga suna jayayya da ayoyin Allah duk wanda kaga yana jayayya da ayoyin Allah to an yaudara tunaninsa ne an sauke shi da kan fitra ne an yi a nuna masa gaskiya ne sai aka gamsar da shi da karya da shubaha saboda haka sai zo ya rike ta kam ana gaya masa gaskiya shi kuma yana jayayya da kai الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فدعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين daga nan Allah ta'ala sai ci gaba da gaya mana irin ayyuka da ni'imomin da yawa dan adam wanda ya kamata su ma ya kalla ya tsaye da hankalinsa wuri ɗaya, ya tara tunaninsa wuri ɗaya, ya bauta wa Allah shi shi ɗaya Allah ya ce Allahun darni da alalakumul arba qararan Allah ta'ala shi ne wanda ya sanya muku ƙasa ta zaman to tabbatacciya a shimfiɗe kuna ganin ta ne ga ta a shimfiɗe duk irin sukuwar da ake akan ta ba ta motsawa duk irin guje-gujen da ake akan ta ba ta girgiza duk irin yadda ake haɗa ta a cika ta da gine-gine amma wannan baya sa ginin ya mata nauyi balle ta ba Allah shi ne wanda ya tsayar da ita ya shimfiɗa ta ya tabbatar da ita kowa yake samun nutsuwar rayuwa a kanta ba tare da tunani ko tashin hankali ba kaga wannan ba karamar ni'ima ba ce ba ubangiji mai girma ɗaukaka ya ce Allahu nazi ja'ala al-ardha qararan was bina'an kuma ubangiji ta'ala shine wanda ya sanya muku sama ta zaman to tamkar rufi a gare ku dan duk inda dan adam yake rayuwa in babu rufi a saman sa babu aminci ina ba ta mun gane wannan ko bai ji tsoron sanyi ba ai ya ji tsoron saukar ruwan sama yanzu abin da ya sa muke da aminci a nan wajen shine rufin nan da ya rufe kowa yana cikin kwanciyar hankalinsa amma da a ce babu rufi karatun ba zai yiwu ba domin da yawa ga wasu can suna so su zauna su ji karatun rana ta hana su a waje cikin ya cika ina ba samun gano wannan a ce rufin ba karamar albarka ba ce ba karamar kariya ba ce ga ɗan adam saboda haka haka ita ma sama ta zamanto sakfan mahfuzan rufi ne da ya ba wa ɗan adam kariya to kaga wannan ni'ima ce da ubangiji bai jima daukaka yawa ɗan adam wa sawwarakum kuma ubangiji ta'ala shine wanda ya suranta halittar ku shine wanda ya kera halittar ku fa ahsana suwarakum kuma Allah jalla wa ala ya kyautata wato kirar halittar ta ku shi kowa in ka ganshi a duniya kyakkyawa ne ba wani mummuna a duniya saboda Allah ya kera shi ya kyautata kirar halittarsa a iya cewa kai ba ga can ba amma kuma shi wanda yake in namiji ne matar da take auren sa yake ta ga can ta aure abin sa za ba ta mun gano ka iya cewa kai ba ga can wance ba amma wani kai Allah ya rufe wa ido ka gani ba wani kuma sai Allah ya bude masa ido ya gano fanta da area ne kyau din sai ya charar ya dauke a wansa. za ba ta mun gano wannan ka'idar wanda da aka ce kowa sai ya ga can kowa kowa sai ya gano santar kyan kowa to ai ba za a zauna lafiya ba ke ina ba ta mun gano wannan saboda kai lokacin da za ka kyalla ido ka ga wancan ba ta yi maka ba wani shi kuma nan zai ga ya mata to ga nan ne zama ta masa kaga nan ne zaman lafiya to amma ga wancan ta maka ga wancan ta maka ka ga wancan ta maka da taka da ba taka ba duk sun maka ka zauna lafiya shi mai ita zai baka ka zauna lafiya baka ka zauna lafiya ba to kai baka gani ba amma shi ya gani shi sa suka sha mamakin mutane wai mutum ya je auro mace suka da ana ni ban gane gani a jikin ka ya aura ba eh ba kai ne baka gani ba shi ya ga ba da gani kallon fa mijin wance sai ki rasa me ta gani a jikin sa tace tana son sa ke Allah ya rufe wa ido ita kuma ta gano ko da haka ta gano tantar kyau din fa ahsana suwarakum in ka dauki sufar dan adam a jimlace babu wata halitta da take dan adam kyau ka karanta halitta dan adam da dabbobi ka gani wa fi shi kan halitta ka karanta halitta dan adam da ta aljani ka gani wa ya shi kan ya kai shi kan halitta saboda haka babu mutum mai kyan gani babu halitta mai kyan gani mai kyan tsari irin dan adam malam ka ga mutum a tsaye ga kai nan an mola masa shi daidai gwargwaro dan cikin da shi ke gani ga ka faɗa nan an buɗa ta ga hannaye nan an sake su ga kafafuwa guda biyu nan an jire masa su da su yake tafiya duk inda ya waiga yana da flexibility da zai juya dama ya juya hagu yaren gaji irin yadda yake so da Allah ya zina ba mu kyau cikin wani halitta ba kyau a cikin wani halitta to wannan bil umum kenan in ka ɗauki tsarin halittar da Allah ya a tsaban ƙasa babu wata halitta da Allah ya yi ta yi kyautata ƙirar halittar irin ƙirar ɗan adam to haka kuma idan ka zo cikin jama'a a ɗaiɗaikunsu kamar yadda na faɗa wani zai ce bai ga kyan wani ba to amma kuma wani ya ga kyan wani saboda ƙa'idar Allah duk abin da ya halitta akwai kyau a jikinsa akwai kyau a jikinsa akwai abin da yake burge wani haka dan adam yake a mace wata sai ta ce maka dogon namiji take so kaga shi ta nan ne iriyar ta, wata kuma sai ta ce a'a gajeren namiji take so kaga nan ne iriyar ta wata sai ta ce a lukuti take so wata kuma ta ce tsiriri take so wata ta ce dan dima-dima take so ba shi ta mata ga iriyar kaudin wata kuma duk ba wannan halittar ne ya mata ba a'a ya yake sa riga a jikinsa shi ke nan ita kawai yadda yake biresin a cikin wance ya fice da saura yake kwa a ce haɓa ai ka ga yadda yake san da tufafi ne fa idan ya sa rigan nan tasa in ya sa bararan kaya ya sa mai dogon hannu da lifi fa ya cinye kaga da ka gano wannan sai yi ta kwalliya ta gano ita kuma wata tara suma take so kawai ta garshi ya tara suma wata kuma aski take so wata yadda take sa yake sa hula kalla take kalla take tana so yadda yake sako ta iya goshi din nan ta kai 360 digiri sarki digiri ita wannan ce ke burge ta wani kuma a ɗan karkata hula haka a yi yawa to shi ta da abin da yake burge ta wata kuma tana nan abin da take so a jikin ɗan adam shine ta gan shi da gemu sunna shi sa ku kula da kyau mazaje masu gemu ba sa kwantai mata sun fi son mata mai gemu shi sa ba dabara ba ne ba wai kana burge mata wai kana aske gemu saboda wai ai ta aure? yar karamar yarinya kan ga ta ba waɗannan farin gashi ne yake burge ta tsufan naka shi yake burge ta da ka ka saki gemun ka kuma wallahi bari ku jin ga muku wani sirri galibin mata suna son maza masu gemu musamman idan masu gemun suna ba su dama shi wasa da gemu ta sai da daga cikin dabi'an laraba su dan kama gemun ka haka fita saboda haka idan aka dan kama gemun sai a dan ja haka shi ne nan fa ita ka burge ta ka gama masa komai a duniya daga siyo mata kaza irin da buwar danderu din nan wanda ka dan sha mai gemu kawai kun gane wannan? to ba a in yana mutuwa sai a shi da gero ko ba ya mutuwa sai nima a Allah ya sa ya mutu da yake kalla ko a adam ya wani kuma duk a kada ɗaya duk matan garinsu duk matan unguwarsu duk lafiyayyun nan ga su tsayayyu jirarru shi ne mata ba sai kan yana ba da ciki a wata unguwa da allah dan samo masa wata yan cangal shi kuma kawai ga tana cangal kama an cinye shi a wata saboda duk halitta ana ba da zubarwa fata barakan lahu a kwanaki albarkatun allah sun yawaita wanda shi ke kyauta da halitta shi ta ba a aibata halittar ɗan adam saboda da abin da za ka aibata a jikin halittar ɗan adam kai in an ce maka kai za ka iya to me na ka na aibatawa abin da ya gagare ka ba za ka iya yi ba abin da ubangiji jalla wa'ala ya yi kai kuma ka ce za ka aibata shi dan an baka ake ko drawing ya zaka ce zana dan adam wani zai iya zana shi balle kuma shi ka halittu dan adam to ko da wani ta yana da wata tawaya ta jarrabawa a cikin halittarsa to sai Allah annabi sallallahu alaihi wasallam sai koyar da kai addu'a alhamdulillahi alladhi afani mimman salaka bihi wa fassara ala kasirin mimman salaka tafsira algodiya ta tabbata da Allah da ya warkar da ni daga irin jarrabawar da ya maka kuma ya fifita ni akan da yawa daga cikin abubuwan da ya halitta fifita wa wacce take mai girma to sun kai wannan azuwan ta huta ina fata gane wannan saboda ba an da ya isa ya guje ma jarrabawar ubangiji da girma ɗauka isa ba wuce yake cewa wai ba a gama halitta ɗan adam sai in yayi ne in ya mutu yanzu kake takama kai kyakkyawa ne da an ya ga dama sai turo da tsautsayi sai mutum ya faɗi ya karye sai a ce sai an yanka kafa kenan magana ta lalace da Allah ya ga dama sai turo da tsautsayi yanzu nan sai ka ga ruwan zafi ya kona mutum ko tafashin man kuli ya kona mutum shi kenan sai da halitta ta canja to da Allah yana da iko yadda ya ga dama a kan halittarsa kun da wannan wa razaqakum min at-tayyibat kuma Allah jalla wa ala ne wanda ya arzuta ku daga dadadan abubuwa zalikum Allahu rabbukum wanda ya muku wannan aikin shine Allah ubangijinku fa tabarakallahu rabbul alamin lallai albarkatun Allah sun yawaita wanda shi ya halitta dukkanin halitta huwal hayyu Allah shine rayayye la ilaha illa huwa babu abin bauta bisa ga cancanta sai shi fadu umu dan haka ku roki Allah mukhlisina lahu din kuna masu tsarkake addini a gare shi ba tare da kun hada sa da komai ba irin yadda shi muku wancan aikin ba tare da ya kira wani ya taya shi ba to haka ku roƙe shi ku bauta masa kuna masu tsarkake addini a gare shi alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata da Allah ubangiji ta alkai ayatul cikin suratul baqara Allah ta'ala ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku mutane ku bauta wa ubangijinku allazi khalaqakum wanda ya halice ku wal ladina min qablikum shi ya halice waɗanda suka wuce a bayan ku iyaye da kakanni har zuwa kan annabi adam la'allakum tattaqun ta hanyar bauta ne za ku samu takawa ba na ku samu training da albarka da damar kiyaye dokokin Allah daga nan sai Allah ya ambata maka irin waɗannan abubuwa da ayat da ke cikin suratul ghafir ta ambata Allah zai ja'ala lakum al-ardha firashan Allah shine wanda ya sanya muku ƙasa ta zaman to shimfiɗa a haka ga ta a shimfiɗe sai ka ce shimfiɗar da kake kwanciya a kai warfama a bina'an ya sanya muku sama ta zaman to kamar rufi ta zaman to kamar gini a gare ku wa anzala minas sama'i ma'a Allah shi ne wanda ya saukar da ruwa daga sama fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum ya fitar muku ta dalilin wannan ruwa din nau'in ƴaƴan itatuwa wanda shine arziki a gare ku sai ce fala ta ja'alu lillahi addadan da ka a hirdin ku kan ku sanya wa ubangiji ala kishiyoyi wa antum ta'lamuna alhalin kuna sani to shine nan Allah yake zalikum Allahu rabbukum fa tabarakallahu rabbul alamin huwa alhayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlisina lahu na din alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin salihai wanda shi kadai ke iya wannan aikin daga nan sai ayi na gaba قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين قلت يا من جامعة الله إني نحيت للني أنهناني أن أعبد الذين تدعون من دون من دون الله إن بوتاوا وأندى كتي مية بوتاوكما بايد الله معناه كما تنقوا لي أنهنا لهم بوتاوكما ma'ana da kuke cewa mala'iku ababen bauta ne ni an hana da bauta musu duk wani wanda kuke ganin ya tantanta bauta masa a cikin hakikar ku to ni an hana ni abinda aka dora ni shine shari'a ba wata hakika a addini in ka ana maganar hakika to an saukar da addini an koma ta kafirci ina ta mun gane wannan saboda haka duk irin waɗannan bauta ta hakika annabi sallallahu alaihi wa yake. Allah ya umarce shi ya ce ga wa duniya nuhitu an a'budu alladhina tad'una min dunillah an hana ni in bauta wannan ababen da kuke bautawa koma baya ga Allah lamma da al-bayyinatu min rabbi lokacin da hujjoji mabayyana suka zo min da wajen ubangiji na hujjoji mabayyana su ne ayoyin alkur'ani da Allah ta'ala ya kokar ya ringa bayanin abota masa shi shi kadai ba tare da an hada sa da komai ba wa su kuma an umarce ni an uslima da rabbil alamin in ni kawiya na ga ubangijin dukkanin halitta mana in imani da Allah shi shi kadai a wajen sa kadai zan karba umarni a wajen sa kadai zan karba hani duk abin da kuka na aikata abin da yake in aikata ne duk abin da kuka na gujewa abin da yake in gujewa ne wannan shine al-islam bi ma'anar al-islam wato mi kauya gaba ɗaya ɗan adam ya ɗauki rayuwarsa ka cokan ya miƙa wa dokokin Allah ita ba ya da tunani ba ya da zaɓi ba ya da wani yanci sai abin da Allah ya ce yi sannan zai yi abin da Allah ya ce bari a take auren zai rufe maka wannan shine cikakken musulunci kenan daga nan sai a yi هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون Allah jalla wa ala yake huwa allazi khalaqakum min turab wato wannan na'ati ne na rabbul alamin da aka ce wa umirtu an uslima li rabbil alamin an umarce ni in ni tsawiya ga ubangijin dukkanin halitta to shine Allah anan yake gaya maka dalilan da suka sa ya cancanta ka miƙa masa dan dama kai mallakar sai shi yayi ka kuma shi yake kula da kai kuma shi yake gudanar da al'amuranka kuma abin da yake so dole shi kake aikatawa kuma yanda yake so haka dole zai tsora ka kai kuma duk abin da ya bukata a tattare da kai a matsayin ka na dan adam ba kai maka ce a'a ba sai dan Allah ya gayyace dan adam ya ce wa nan mutu ka ne kai kace ba za ka je ba ba ka da iko ce ina ba samu gano nan dole ya zama dai ina nan Allah ta na yake huwan nabi kalaka kun min turabin shi ubangiji jalla wa'ala, ala ne wanda ya halice ku min turabin daga turbaya kuma min nutfatin sannan ya halice ku daga ruwan A nan an ce min turabin ana komawa ne zuwa ga asalin halitta din ma'ana tsaron ku ta inda aka fara samar da ku shi ne ta hanyar turbaya dan daga nan aka samar da annabi adam Kullum li adama wa adamu min turba dukkanin ku daga annabi adamu kuke shi kuma annabi adamu asalin sa daga turbaya yake ina ba ta mun gano wannan summa min nutfatin sannan bayan an kera annabi adamu daga turbaya cikin hikimar Allah da gwanintarsa da iyawarsa sai kuma ya canja tsarin samar da ɗan adam a cikin wannan turbaya ɗin sai Allah ya halishi sinadarin da da shi kuma za a rinka amfani a ci gaba da production ɗin ɗan adam a ci gaba da samar da ɗan adam ya ci gaba wayan zuwa a ƙasa shi ne ubangiji ta ala ya sa wa annaba adam alaihi salam ruwan maniyi a tsatsarsa ya sa wa matarsa ruwan mani a tsatsanta ko ta ne aka fara samun saduwa shi kenan sai suka fara fitarwa daga nan da suka fitar da da sai ya zamanto duniya ta yawaita ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisaa sanan dai Allah ya yada mazaje da yawa ya yada mataye da yawa a bakan ina fata mun gane wannan to ta hanyar shi wannan ruwan mani din sai Allah ya tsumma min ala qatil sannan sai daga ruwan maniyin ya jirkice ya koma gudan jini a nan haka Allah ya tsaya saboda a wasu ayoyin ya yi bayani sun mamin mubukatin hmm. sannan shi wannan gudan jini din sai koma gudan tsoka sannan sai Allah ya fitar da dan adam shine nan Allah ta'ala yake cewa sun summa yukhrijukum iflan sannan sai Allah ya fito da ku a matsayin jarirai waɗanda ba ku san komai ba ba ku iya komai jariri ba abin da ya sani in ya kuka in ba a bashi ba in an bashi ya shi wannan shine kai abin da kuka fara sani da ilimi tun bayan zuwan ku duniya duk dan adam din da ya fado duniya yana fadowa da kuka ya fara da an masa wanka an bashi abinci sai barci ta haka ya fara to a haka ne sai ilimi ya rinka shigar ɗan adam ilimi ya rinka shigar ɗan adam har ya zamanto ya fara gane al'amura har ya zamanto ya fara aikata al'amura har ya zama cikakken mutum kamar yadda ubangiji ta yake cewa huwa allazi allahu allazi akhrajakum من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون الله تعالى شيني وان يستدقوا من بطون أمهاتكم دقشين كل كيا ينكم هذا لا تعلمون شيئا هل كنوا دنيا بتصنفوا ميبا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة Allah ya sanya muku ji ya sanya muku gani ya sanya muku zuciya da hankali da tunani kun tashkuru da ku gode wa Allah to shine abin da Allah ta'ala yake cewa anan summa yumrikum tibla sannan sai Allah ya fito da ku a matsayin jarirai summa litablughu ashuddakum a haka za ku yi tafiya har ku kai ƙarfinku yau aka yi yaro haka za ku gan shi takuku yadda ka san ruwan ruwan eh, yadda ka san irin garin ruɗe din nan kun san rure aiko irin garin da mata suke yi kafin su daure shi ya zama turu to haka dan adam yake zuwa haka a duniya langabai gabai komai kada gane da cikin sa sai ya koma ya kwanta to amma yau da aka haife shi haka yanzu washe gari inda za ka dan kama hannunsa sai ka ya ƙara nauyi to ya fara haɗa ke kenan bayan kwana bakwai sai ka ga ya fara kauri bayan kwana arba'in sai ka ga ya fara ƙarfi bayan wata shida idan ka zo sai ka ga ya ma fara zama bayan shekara idan ka zo sai kaga yana tata ta bayan shekara biyu idan ka zo sai kaga ya iya magana bayan shekara uku idan ka zo sai ka ga zai iya karanta ma duk sunan yan gidansu bayan shekara biyar in kun hadu ya iya gane gidansu da kwanan layi bayan shekara bakwai yanzu har ana iya aiken sa ya dawo bayan shekara goma to yanzu ya faɗi ya gane ko ina fa ya iya gane kowa ya san dangin iya ya san dangin baba kai har ma ya iya karatu har ya iya ibada ya iya sallah ya san makomarsa ya san iyayensa kai har ma ana iya bashi umarni da hali kai har ya kai matsayin da in yi laifi ma za a yi masa hukunci bayan shekara goma sha biyar idan ka dawo to a lokacin samartaka ta fara kama shi shi ma yana jin cewa yanzu shi ma babban yaro ne so yake yi a ware masa kwanan abinci da shi da kannansa so yake a ware masa ɗakin kwana da shi da kannansa so yake shi ma a bashi yancin kansa inda hali kayan sallah ma ka a ringa dinka masa da yara galibi yaro namiji da ya kai shekara goma sha biyar in son samun sa ne to a cire shi daga gandu a ne masa dinkin uniform ina ba ta fi gano wannan ko ba ba haka inda ba amma fara ba kai ma sun fara maka ko fara mun ga Allah sai ma sai da ce shi ma an fara maka dan samari haka kake yi mun ga Allah to daga nan da ya kai shekara 20 to shi ma yanzu ya fara zama babban yaro ya fara zama babban yaro ba za ka rasa shi da yan waya ba don ka duba wayar kuma za ka rasa shi da sunayen yan mata eh yanzu shi ma aure ke bukata ne to da ya kai shekara 25 kuma shi kenan karsanta ya yi aure to kaga shi ma yanzu ya zama baban wani kenan sun malika bulhu a shubtakum kun kai karfin to a wannan lokacin da dan adam ya yi aure to kaga karfi ya kai yanzu ba ma maganar a dauki nauyin sa bane ba yanzu maganar ya yi karfin da shi ma wani zai dauki nauyi mun gano wannan sun mali ta kuno shiyuha to daga nan kuma an fara gangarawa an fara gangarawa da ya kai shekara talatin sosai kan yana cewa yanzu kuma mune ne manya a gida ana kai shekara talatin da biyar ya zama dan matsakaicin dan a dangi ana kai shekara arba'in to yanzu shi ma ya shiga sahun manya da an kai shekara hamsin ƙarshen da duk iyaye sun ƙare yanzu shi ne babban wa magajin uba shi zai rinka ba da umarni shi zai ba da hari da an kai shekara sittin to yanzu fa ƙarshen ta yana ma da jikoki sun kware ta kono shi ba sannan a lokacin shi ke nan sai ɗan adam ya zama to da tijo tafiya ta tafi ina ba ta mun gane wannan a wannan lokacin ɗan adam ko a ƙasa ake zuwa lahira ya san yayi nisa dan duk mutumin da ya kai shekara arba'in muna faɗa muna karawa to alal alƙalli ya ɗauka ya ci rabin rayuwarsa wanda kuma wannan rabin da ya rage fa ba kowa Allah yake maimaitawa ba ba kowa Allah yake maimaitawa ba yanzu aka ce binciko ɗan shekara tamanin a duniya su suka fi ƙaranci tamanin abin da ya fi sama su suka fi ƙaranci sau da aka ke kenan ba kowa ake maimaitawa ba ɗan shekara tamanin yau a duniya idan ka je ka same shi ba mutuwar da bai gani ba ƙarshen ta ya ga mutuwar mahaifinsa ya ga mutuwar mahaifiyarsa ya ga mutuwar matarsa ya binne ɗansa ya binne wansa ya binne ƙarinsa ya binne abokinsa yanzu duk wata gwagwarmayar rayuwa ya santa yanzu shi kaɗin ya rage kuma shi a kan kansa aka ce mutu ya san cewa wallahi bai gaggawa ba lokacin ya yi dama ya yarda ya kai lokacin to nawa ne kafin su su nawa ne ba su kai lokacin ba su karatu abokanansa nawa ne yanzu babu kowa ya'yansa kowa nasa kowa ya kai shi ne Allah ya ce da ɗan adam kun bari ka kono shi yoka sannan a lokacin sai ku zama to kun manyanta yau ku ne masu bakin fara a Allah ya ce wa kun man wa min qawlu akwai waɗanda ku za su mutu kafin ku kai shekarun shaikuka tun kafin wannan shekaru din duk sun mutu min qablu din nan irin wannan mutuwa tana farawa tun daga dan da kabbarin sa aka yi shi ba a fito da shi rifilan ba akwai wanda yana cikin mahaifiyar sa zake faransa akwai wanda ana haihuwar ko kuka ba zai ba bai zo da rai ba akwai wanda da ya tsala kukan kafin aje a dawo ya mutu akwai wanda ranar suna ana kokarin murnar bikin suna a daidai lokacin kuma sai a tarayya ya mutu sai dai ayyuwa wanda jari ya riga yaran akwai wanda arba'in yaran akwai wanda wata shida yaran akwai wanda shekara yaran akwai wanda shekara biyu akwai wanda shekara biyar akwai wanda sai ya dan manyanta ya kai saurayi uwa da uba sun fara tsara sun samu madogara sai Allah ya ce a'a ban tsara za ku rayu da shi ba taho sai a kira shi sai ya tafi wa minkum man yutawaffa min qabl a cikin ku akwai waɗanda kafin su manyanta suke mutuwa ko babu wanda suke mutuwa kafin a ta nawa nawa kusan ba ka ce sun suka fiya domin manya a cikin al'umma sun suka karanci da cije a cikin mutane su ne yan kara amma waɗanda suke mutuwan nan tun daga haihuwa har zuwa samartaka har zuwa manyance su suka fiya yawa ga yadda ake kwasa mutuwa mara matashi mai ji da kansa matashi wanda aka dogara da shi ga mata ɗai ko ga mata biyu ga 'ya'ya goma ko 'ya'ya takwas a yanzu ne ake jin ganiyar kwanan sai ka ga an rafka mutuwa an ɗauke shi ka ga mutuwa ta gidi a mutane daidai lokacin da shi ne ƙashin bayan dogara mutane iyayensa da shi suke jiki iyalansa da shi suka dogara yau kuma mutuwa ta ce a'a zo mu inna ajalallahi iza jaa la yu'akhkharu law kuntum ta'lamun ajalin Allah idan ya zo ba magana a cikin sa a Shi ne a gaba Allah ta'ala yake wani litablugu ajalan musamman, ku kuma da kuke ganin kun wuce ba ku mutu kuna yara ba ba wai mutuwa ce ta gagare ku ba a'a akwai wani lokaci da aka ambatan muku dan ku cika shi ne Allah ya bar ku da zarar wannan wa'adin ya zo da zarar wannan lokacin da aka ambata ya zo shi kenan sai a ko ana so sai an tafi ko ba a so sai an tafi in ana dariya ba a tafi in ana kuka sai an tafi kowa lokaci yake jira Allah ta ala ce wala albakum ta'qilun Allah yana karantar da ku wannan ne yana karantar da ku wannan ne don ku hankalta ku gane cewa duniya ba wajen zama bane ba ku yi kokari lokacin da Allah ya bamu a rayuwa ku amfane shi mu amfane shi don idan mutuwa ta same mu ya zama mun ci gajiyar amfanin a bayan rabu Allah ta'ala ka sanya ma ci a gaba Allah ta'ala ya ce huwa allazi yuhyi wa yumiit Allah shine wanda yake ya bayarwa wa yumiitu kuma shine wanda yake kashewa duk wanda ka ganci a rayuwa, Allah ne ba shi a rayuwa duk wanda ka ga ya mutu to lokacin sa ne ko da ba sabon ba iri-iri da suke haddasa mutuwa amma inda za ka gane sababin ba shi ne mutuwar ba nawa ne mutum zai samu kansa cikin sababin mutuwa ya tsallake saboda lokacin sa ba nawa ne kuma ka ga mutuwar ta zo ba wani kwakwaran sababin yanzu nan sai mutum ya sha ruwa sai ya kware sai mutuwa kaga adadin ai kwarewa ba ta samu ba kamar Allah ya rubuta cewa wannan shi ne sababin to ta haka za a tafi ta'addada menene mallam ya mutu bin saiki mata da zairi ta'addada fil asbab wal maut duk wanda bai mutu da takobi ba ai bai mutu ko a wani takobi ta'addada fil asbab shi sababin mutuwa yana da yawa wal maut amma dai mutuwa sunan ta mutuwa da zarar an an taɓa an ji shi kenan an riga an tafi sai dai Allah ya sa an yi da imani Allah ya samu kuma baraka a ci gaba da tafsirin nan zuwa wasu shekaru tukuna yana ta za ku mutu da amma dai dan ci gaba da tafsiri sai rukun man tala amr man tala umruhu wa hasuna amaluhu wannan shine fatan mu da duniya Allah ya ara mana lokaci dan mu ci gaba da ayyuka kyawawa da zai gani ya karba amma ba da ban haka ba mutum yana da yakini in mutum yana da tabbacin akwai tsira ne zaka tsaya eh. ba ma a najeriya ba ita kanta duniya gaba da a rikita take sai yanzu najeriya ba cikin kwanciyar hankali take ba ka je gabas ta zaki a gare mu tashin hankalin da ake ai kana cikin kwanciyar hankali take kun gane wannan Allah ka kara mana lafiya da zama fa idza qada amran Allah yake idan ya tashi hukunta wani al'amari fa inna ma na ku. kadai abin da yake cewa da al'amarin kun kasance fa yaqulu sai kaga abin ya kasance ba wani tsawon lokaci ba wani dogon lissafi Kamun ce da nunin kafin kaulatan da rufa ya daure ru'ara komai ya riga ya gabata wa ma amurna illa wahidatin kalamhin bil basari aw huwa aqrab Allah yace al'amarin mu umma tashi falan ɗaya muke yin sa kalamhin bil basari kamar kiftawar ido aw huwa aqrab kai ya ma kiftawar ido kusa mun gane wannan Allah ta lantsa mu shi da imani a garwa lokaci minti uku to mu dan ta nan wadan abinda muka tsara dai Allah ta'ala ka ba mu lada wanda muka yi kurkure minti goma kuma kuka zai gani hamsin da biyar hamsin da uku a to ai da muke hamsin da biyar ya yi, sai mu tsaya nan wadan eh, a yi haƙuri Allah ya sa albarka cikin abin da muka abin da muka bada daidai Allah ta ka ba mu lada wanda muka yi kuskure kwanci tafin harshe ubangiji ta alaka ya ce mana ai amma kusa yin hutu ko ba kusa ba da insha Allah ranar juma'a za a yi nan da kwana hudu kenan amma ma izan islam wal muslimi wa dinna shirka wal mushriki wa a'daka da addin wa sun ibadaka al muwahhidina fi kulli makanin ya rabbal alamin allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana shirarana ya rabbal alamin allahumma la tusallit alayna bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna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 وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين